Ishaya Sura biyu Dutsen Ubangiji Ga abin da Ishaya ɗan Amoz ya gani game da Yahuda da Urushalima A kwanaki masu zuwa, za a kafa dutsen haikalin Ubangiji a matsayin babba cikin duwatsu, za a ɗaga shi bisa tuddai, kuma duk al'ummai za su bumbunto zuwa gare shi, mutane da yawa za su zo su ce, Ku zo, bari mu haura zuwa dutsen Ubangiji. zuwa gidan Allah na Yaƙub, zai koya mana hanyoyinsa domin mu yi tafiya cikin hanyoyinsa. Dokar za ta fito daga sihiyuna maganar Ubangiji daga Urushalima, zai shari'anta tsakanin al'ummai, zai kuma sulhunta faɗar mutane masu yawa, za su mai da takubansu su zama garemani, masunsu su zama wuƙaƙen askin itatuwa, al'umma ba za tă ƙara ɗaukin takobi a kan al'umma ba, ba kuwa za a ƙara yin horarwar yaƙi, Ki zo, ya gidan Yaƙub, bari mu yi tafiya a hasken Ubangiji, ranar Ubangiji, ka rabu da mutanenka gidan Yaƙub, sun cika da ayyukan sihiri da aka kawo daga gabas, suna yin duba kamar Filistiyawa, suna tafa hannuwa tare da marasa sanin Allah. ƙasarsu ta cika da azurfa da zinariya, dukiyarsu kuma ba iyaka, ƙasarsu ta cika da dawakai, kekunan yaƙi, kuma ba a iyaka, ƙasarsu ta cika da gumaka, sukan rusuna ga aikin hannuwansu, ga abin da yatsotsin suka yi, saboda an jawo mutum ƙasa, aka kuma ƙasƙantar da ɗan adam, kada ku gafarta musu, ku tafi cikin duwatsu, ku ɓuya cikin ƙasa daga razanar Ubangiji. da kuma darajar ɗaukakarsa, za a ƙasƙantar da mai girman kai, za a kuma lalatar da fariyar masu ɗaga kai, Ubangiji kaɗai za a ɗaukaka a wannan rana. Ubangiji Maɗaukaki yana da rana ajiye domin dukan masu girman kai da masu fariya, domin dukan waɗanda aka ɗaukaka zai kuwa ƙasƙantar da su, domin dukan al'ul na Lebanon masu tsayi da masu fariya, da kuma dukan itatuwan oak na Bashan. domin dukan dogayen duwatsu da kuma tuddai masu tsayi, domin kowace doguwar hasumiya da kowace katanga mai ƙarfi, domin kowane jirgin ruwan kasuwanci da kuma jirgi mafi girma mafi kyau, za a jawo mai girman kai ƙasa, a kuma ƙasƙantar da mai ɗaga kai, Ubangiji kaɗai za a ɗaukaka a wannan rana, za a kuma kawar da gumaka kakaf, mutane za su gudu zuwa kogwannin duwatsu. da kuma ramummuka a ƙasa daga razanar Ubangiji, da kuma darajar ɗaukakarsa, sa'ad da ya tashi don yă girgiza duniya, a wannan rana mutane za su zubar wa jaɓa da jemagi, gumakansu na azurfa da gumakansu na zinariya, da suka yi don su bauta musu, za su gudu zuwa kogonin duwatsu da kuma zuwa tsagaggun duwatsu, daga razanar Ubangiji da kuma darajar ɗaukakarsa. Sa'ad da ya tashi don yă girgiza duniya, ku daina dogara ga mutum, wanda numfashi ne kawai yake da shi a hancinsa, wata daraja gare shi?